بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد درس من نوتنا درس لهم سندبي آه، جيم فارا maratibul jarhi wa ta'dil mun ce daga cikin mun faɗi fannoni na ilimi da suke da alaƙa da ilmin ruwatul hadith dukkan suna da alaƙa da ilmin ruwatul hadith nau'i nawa muka ambata hmm. na'am guda goma bismillah kawo shi ba maratibul jarh wa ta'dil ba ce akwai fannoni na ilimi da suke da alaka da ilmu ruwatul hadith kun faɗe su daban-daban na'am na'am mun faɗi ilmu tabakatun ruwat sanin tabakatun ruwat ilimi ne daban wanda yake da alaka da ruwatul hadith da kuma wanne mawalid wal wafayat sanin ilmin mawalid wal wafayat shekarun da aka haifi masu ruwa da kuma shekarun da suka rasu na'am sai buldanin ruwa sai buldanin ruwa sai kuma wanne ahwalur ruwat jarhan wa ta'dila ahwalur ruwat jarhan wa ta'dila wayannan sune fannoni guda hudu inda alhafi bai ambata jiya yana da muhimmanci mu rinka irtibatin karatun da abin da ya wuce domin kamar yadda nake cewa shi wannan ita kuma kamata ya zama kamar mabudi ce wani ta ba mutum a tunani am akan yadda zubin ilimin yake san daga baya kuma a shiga cikin zurfin hukunce hukuncensa amma wannan kawai don ka samu wato madhal ne a mashiga ce mabudi ne sannan kuma da yan ta'arifat kowane abu ka san ga ma'anarsa in sun ce kaza ga ma'anarsa to mun ce wa hadihi ahkam ta ta’allaku bi zalika da tartufa huna littafilatil fa’ida hadihi ahkam ta waɗannan hukunce-hukunce ne ta ta’allaku bi zalika da suke alaƙa da wannan zalika al’ismul ishara ya udu ila maza ila ya udu ila su يعود إلى أحكام يعود إلى أحكام تتعلق هذه أحكام تتعلق بتلك الأحكام أين سيتي تلك تتعلق بذلك نعم تتعلق بالجرح والتعديل تتعلق بالجرح والتعديل ذكرتها هنا na ambace su a wannan bigire litakmilatil fa'ida domin fa'ida ta cika fa aqul to gashi zai faɗe su تقبل التزكية من bi بأسبابها Ana كربان taskiya daga masani da dalilanta wanda ya san abubuwan da suke kawo ta mecece ma'ana mecece taskiya a taskiya min zakka yuzakki idan ya tsarkake in ya yabi mutum fala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kawo kanku yani kada ku ce ku mutanen kirki ne to ma'anar taskiya a ilmul jarh wa ta'dil shine kace wane ga matsayinsa wane adil ne ka faɗe shi da sifa yani taskiyatul rawi huwa wasfuhu bima yuqbalu riwayatu bima tuqbalu riwayatu kan sifan tarawi da abin da zai sa a karɓi riwaya to tuqbal min al-arif bi asbabiha ba kowa ne zai ce zai yi taskiya ba labudda ya zamanto masani ne da sabab da asbabu taskiya asbabu taskiya dinnan kuma indal muhaddisi a wajen malaman hadisi hmm. la min ghairi arifi ba za a karba daga wanda yake ba masani ba hmm. daga sharadin al-mu'addil ko al-mujarrih ya zamanto arifun bil asbab dole ya santa dole ya san sabubba yanzu kaga kamar yanda aka ruwaito wani ya ce wanda daga cikin ruwa da na taba kawo muku wannan misali laura aita samtahu wa lihiyatahu hmm, wa khibbahu li lihiyatihi la arafta annahu fiqa yace da ka ga yanda tafiyar sa take da gemun sa da inda yake sa lalle a gemun sa ta kasancewa fiqa ne to kaga malaman hadisi sun yi amfani da wannan maganar sa saboda ghair arif bil asbab wannan ba su ne asbabul taskiya ba wajen malaman hadisi duk yadda mutum yake da gemu da da tabbaka sunna yake yi wajen lalle da gemu idan bai san ilimi idan bai san ilimin hadith ba ba babu malaman hadisi da ya masa tafiya addinin sa sai yaje ya addinin sa kwarai iltizamin sa da sunna kwarai muna son wannan amma nan wajen ba shi ne kiran sa li alla yuzakki bi mujarrad ma yadhharu lahu ibtida'an min ghairi mumasatin wa ikhtibar li Allah yuzakki dan kada ya je taskiya bi mujarradi ma yadhharu lahu ibtida'a da kadai abin da yake bayyana a gare shi a farkon gani kana ganin mutum sai ce a wannan ai mutum kirki wannan wannan fiqa ne min ghairi mumarasatin wa ikhtibar ba tare da cuɗanya ba da kuma jarabawa malaman hadisi har jaraba mutum suke yi to saboda haka wanda suke da wanda suke da wannan sanin su ne kadai suke yin tazkiya an fahimta to don haka ne alhafizu malaman hadisi suka soma suka rubuta waɗanda yake ake karɓar maganarsu a cikin jarhuwar ta'adil ba kowane malami ake karɓar maganarsa a jarhuwar ta'adil ba a mukaddiman a kitabul jarhuwar ta'adil ya fara ambaton waɗanda ake su ne suka rinka magana akan ilmin rijal kuma suke magana akan jarhuwar ta'adil tun daga tsabakan tabi'ai ya fara kawo su ya zo wanda suke bayan su wanda suke bayan su har zuwa tsabakar malamansa shi kansa ibnu abi hadi haka dalika ibnu adi a cikin mukaddimar kamil na ilmin rijal shi ma haka yi to wanda ya tara wanda ya kowa tara su gabaki da ya tattara su <clears throat> wanda duk baka samu malami a cikin wannan littafin ba to in yayi magana a cikin jarhuwar ta'dil ba za a karɓi maganarsa ba wanda ya tattara su gabaki ɗaya malaman shine imamu zahabi eh, ya yi risala ya karama zikru man yu'tamadu qawluhu fil jarhi wa ta'dil sunan ta kenan zikru man yu'tamadu qawluhu fil jarhi wa ta'dil zikru hmm. man yu'tamadu qawluhu fil jarhi wa ta'dil hmm. lil imam az-zahabi kuma ya sanya su ala tabaqat ya sanya su ala tabaqat ya fara tun daga sahabbai sannan ya zo a cikin tabi'ai wa haka za ya sanya su alat tabaqat har zuwa ga wato abin nan a tabakar karshen al-mutaqaddimin wanda su ne waɗanda yake daga gare su ne yawanci aka daina magana akan rijal sai da kawai a rinka nakalin maganar magabata to kowanne daga cikin waɗanda ya ambata yana suna daga cikin masana da asbabun taskiya saboda ta ka'idar bice ce ka'ida wajen wani malami ne zai yi taskiya ko ba wani malami ne zai yi taskiya bice ce ka'idar me ra'ayin ya ce eh, eh, kwarai da gaske dar kudi in bai taskiya ba su ya zaci ba ha ganin maganganunsa a cikin tazibul kamar da tazibul tazib saboda ka mece ka'idar ya za ka ta wane ne yake da wane ne a wajen malaman hadith ake karɓar maganar sa a cikin jarh wata yake zai iya yin taskiya al'arif da asbabin taskiya masani da asbabin taskiya an fahimta walau kana taskiya ta min muzakkin wahidin alal asah ko da ita taskiyar ta zo ne daga mai yin taskiya guda ɗaya alal asah a bisa magana mafi inganci yani a taskiya ba sharaɗi ba sai an samu aksar min wahid ba kamar ba kamar sharaɗin ba da shaida ba ne sharaɗin ba da shaida sai an samu adalai guda biyu ko to amma taskiya da yake ikhbar ne da yake bayar da labari ne ana karban ana taskiya daga mutum ɗaya domin ana karɓan khabarul wahid idan ka je ka karɓo maganar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'az zuwa yaman ya isar da sakon tauhidi shi shi kadai wanda zai zo ba ku labari akan Allah mutum daya an ce ku yadda da shi fallantana kuma wanda zai ba ku labari akan cewa wani sika ne ko ba sika ba in taskiya ta zo kuɗa daga mutum ɗaya ne za a karɓa ya ce alal asah me yasa ya ce alal asah a bisa magana mafi inganci akwai khilafa yawa ishara ga cewa mas'alar khilafiyya ce hmm? to amma sai ya ce nan wajen alal asah bai ce alal arjah me bambancin alal asah da alal arjah na'am ɗayan shi khata ba sahih bane ko kuma ko yana da eh, ba sahih bane ba amma alal arjah shine kan cewa wancan yana da yana da hujja wannan ma yana da hujja amma aka auna wannan ta ta fi ƙarfi eh, eh, amma alal afsah kuwa muƙabilinsa ghayr sahih hmm. khilafan liman شرط annaha la تقبل illa من اثنين ساباني ga wanda ya sharɗanta cewa ba a karɓan ita taskiya sai daga mutum biyu ilhaqan laha bi shahadati fil asahhi aida domin ya sadar da ita wajen hujja da shahada a cikin magana mafi inganci a wajen wanda suka kawo wannan maganar ita ma su menene alal afsah a wajensu wato a matsala biyu ce a nan wajen wato waɗansu sun ce da shar taskiya za a karɓe ta daga mutum ɗaya wanda yake shine asa waɗansu sun ce za a sai sharaɗi mutum biyu to me yasa suka ce sharaɗi mutum biyu nan sai suka yi saɓani menene dalilinsu mafi inganci a cikin dalilinsu da suka faɗa shine cewa don a sanya ta ta zamanto ita ma babin ta babin shahada ne a shahada dole sai an samu a wasu shidu shahidai ne min rijali walfarko bai nahuma bambanci tsakaninsu tsakanin me bai الشهادة والتزكية shine a bainahuma ad-damir ya'udu ila amrayn tasniya din abubuwa guda biyu ne at-tazkiya wa shahada shi al-farqu bainahuma anna at-tazkiyata tunazzalu manzilat al ita tazkiya ana sanya ta a matsayin hukunci ne fala raku fiha al adadi ba sharadi ne a kanta don alkali don wani zai isar da hukuncin alkali ai ba sai ba sai abin nan ba sai an samu adadi ba wa shahadatu ta min ash-shahidi 'inda al-hakim faftaraqa ita ko shaida tana afkuwa ne daga shi mai yin shaidan a wajen mai hukunci da haka kaga sun yi bambanci hmm? sun yi bambanci ita taskiya hmm, hukunci ne hukunci ne alkali zai yi hukunci wani zai isar da hukuncin alkali don haka ba sai an kawo adadi ba to walau qila da za a ce yufassal abinda wato wannan zai kawo kauli na uku yufassal ayi tafsil a bambance bainama idan kanat at-tazkiyatu fi rawi mustanadatan min mustanadatan muzakki ila ijtihadihi aw ila naqli an ghairihi lakana muttajiha da za a ce a tantance kan cewar idan taskiyar da aka yi marawi din mustanadatan an ta dogara ne minal muzakki ila ijtihadihi ta dogara ne akan ijtihadin mai yin taskiyar an gane wata taskiya iri biyu ce wadda muzakki zai ijtihadi ya masa taskiya Au ila naqli an ghairi ko kuma ya riwaya daga waninsa ko shi da kansa ya ce wani araftuhu fa innahu fiqa ijtihadan ko kuma ya ce wani fiqa kama zakara fulan hmm, kaga naql min ghairi duk taskiya ne hmm. to wani in aka yi tafsil shi na ganin tafsil din zai zamanto yana da bigiri in aka yi tafsil nan ga bayanin sa li'annahu in kana al-awwal fala yushtaratu al-adad asla idan na farko ne yayi ijtihadi da kansa yace fulanun fiqa wannan ba sai an kawo adadi ba domin hukunci ne hukunci ne ba sai ka samu hukunci biyu na alkali zaka iya zartar da hukunci ba alkali ɗaya zai iya yin hukunci li'annahu hina idin yakunu bi manzilati al-hakim anan wajen matsayin sa matsayin alkali ne wa in kana sani idan ku na biyu ne wato taskiya almustanada ila naql eh, fa yajri fihi alkhilaf sai zama to anan ne za a samu sabani tsakanin at-taskiya wa shahada <laughs> wannan ya kara zurfi alhafi wai ta bayyana an amma dai abin da ya gaya muku alal asah yuqbalu taskiya min al wahid mutlaqan sawa'un shine yake yi ijtihadan ko yake nakali daga wannan sa ta yatabayyanu annahu aiba la yushtaratu to shi ma a nan wajen inda ma zai naqli daga sa la yushtaratu al-adad ba sai an sharanta masa adad ba inda ma zai naql din لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد أصل الرواية أنا شرط أنت عددي أو أنت أه؟ بمن يرد شوى وليس شرطا للصحيح فعلمي وقيل شرط وهو قول الحاكم من شوى أنه ما قال بعد يدي بجي أتي شرط إن راوي الصحيح زمن تو أنسى معدد فورا الخبر الواحد مقبول وجن متواتر وانا وانا ابني دماء ما وجن النقل مجرد النقل لرواية لا يشترط العدد لأن, لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد أصل الرواية باع شرعا تعددي أجكنت فكان ما تفرعوا فكذا ما تفرعوا عنه haka na duk abin da ya ya zama shi ne daga riwaya duk abin da yake tafarra anin riwaya la yushtaratu fihi al-adad wallahu a'lam kun fahimci wannan na'am sifar rawi wajen sifar rawi idan ci kansa abin da rawin zai ruwaito ba sai da adadi ba za a karɓi riwayarsa domin babu aula sifar rawi din ba sai da adadi ba za a karɓi bayani a kan sifarsa domin yani wasfin rawi wasfin tafarra a an naqlin rawi to ko shi tambaya na ban ji ba wani malamin kamar shi ya yi masa tafsir amma sauran malamai da hmm. to shi wannan tafsir da ba a imam shafi'i yanzu in yi mutum taskiya ba za a karba ba a wai saboda malamai a'a karɓar taskiya daban taskiya ta ta dace da waƙi al'amur wannan daban ko ba ka ba hmm. Kamar alƙali ne hukuncin alƙali daban hukuncin sa ya dace da waƙi al'amur hukuncin Allah wani abu daban ko ba ka ba yanzu alkali dan yayi kuskure a cikin hukunci sai a ce shikenan bai sake alkalanci ba <laughs> eh a gani dole zai alkalanci idan shahada alhakim fa akhta falahu ajr wa idan shahada fa asaba alhaq falahu hmm. to haka wannan ma haka za a dauki imamu shafi wanda ya masa taskiya alhali kuma bai zamanto fiqa fi waqi ba ba za a karbi kaulin shafi'i anan amma kaulinsa a sauran wannan ba zai rusa matsayinsa na cewa shi musakki ba ne wannan ba ba za a ce an samu ba da eh, wannan wani abu ne kuma daban yanzu ana magana akan shi al-musakki ta'arudul jarfar ta ta'dil dama wannan wani abu ne wanda zai zo a cikin kawai hmm? amma wannan wajen cewa shin ya cancanta ya taskiya ko bai cancanta ya taskiya ba ya yi kuskure wajen taskiyar wanda yake ba fiqa ba da mai da shi fiqa wannan ba zai rushe masa abin da ba za a cire masa rawanin alƙalanci ba qawaid fil jarh wa ta'dil yanzu za mu shiga ka'idodi a cikin wannan ilimi alqa'ida abinda ake ce ma alqa'ida shine hukum a kulli yandarji tahtahu masail juz'iyya ka kawo abin nan magana a ƙa'ida mai gamewa wanda ƙarƙashinta akwai abubuwa wanda yake latusa juz'iyat masu yawa hmm? kamar ka ce kullu fa'ilin marfu kaga kullu fa'ilin marfu saboda haka alfa'il din da yazo uh, alfa'il din da yazo mufrad ko tafniya ko jam'i ko fa'il din da yazo da sigar abin nan a harf masdar tare da fi'il mudari' hmm? dukkaninsu duk za su shiga ciki to shi wannan shi ake ce ma ka'ida to ilmul jarh wa ta'dil shi ma yana da qawaid yana da ka'idodi wanda yake karkashin wanda yake karkashin kowanne za a samu ibarat masu yawa za a samu juz'iyat masu yawa wa wa yanbaghi an la yuqbalu al jarh ta'du wa ta'dil illa min adlin إلا ya kamata kar a karbi al jarh wa ta'dil wato waɗannan abubuwan dukkan su guda biyu ba wai kawai at ta'adilin ba da muna maganar taskiya ne kawai a taskiya shine abin da yake yake janibin ta'dil to hajjar haɗin ma kamata yi kar a karɓe su illa min adl sai daga adal al'adal mun faɗi ma'ana al'adar ko adal ɗin nan abin da sa aka sharɗanta don ka ya je hukunci akan mutane alal hawa bina'an alal hawa don kawai yana gaba da wani ko don baya son sa kawai sai ya je ya ce wannan a saƙo wani da yanzu waɗansu suka ɗaukan makan su kan cewa su ma yanzu ai jarhuwar tajil bai kamata ya tsaya ba dole a ci gaba da jarhuwar tajil saboda haka su kuma jarhuwar tajil inda suke ba dan wai karɓar riwaya ba ne ba sun cewa shi asalin ilmul jarhuwar tajil an yi shi ne lilhaja hmm? bisa larura ne ake magana a kansa don amana a kiyaye hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? amma ba ba ba dan kawai ana so a magana akan mutane ba to su sun ce za su jar wata adil ba wai dan karban riwayar hadisi ba a'a don cewa masu da'awa ma dole su mai musu wata adil hmm? a gane wanda yake a wanda yake abin nan ahlus sunna ne ɗari bisa ɗari sannan wanda ha tashi sannan wanda wannan ke wanda ke kuma wannan mubtadi zalun mubtari wa ne ne da an faɗa saboda haka har mu'jam akai littafi akai kuma kamar inda malaman jarh wata aje suke magana akan ruwatul hadith su ma suke magana akan malaman zamanin nan wanda dai suka shahara a nahiyansu wanda ake jin maganganun su suke rubuce-rubuce suke da mabiya ake sauraron su suke da kaset kaset su ma sai a zo a musu kowa a sashi a mizani a amana shi suka ce su ma jarhawar da suke jar tadil bai kare ba ma ba wani kiyasi ba wani kiyasi fitina ce kawai fitina ce kawai domin jarhawar tadil nan wajen abin da bai kawo ba kenan amma idan muka zo karatun ilmu jar tadil a cikin littafin dawabit na Sheikh Abdulaziz rahmatullahi alaihi za mu ga yanda menene al'asul shar'i da ilmin jarh wa ta'dil me yasa ake yi sannan mu gane shi kan cewa asul ne ko kuwa kharijun anil asul to abin da yasa aka sharɗanta adala kenan dan kada mutum ya rinka magana akan mutane bina'an alal hawa saboda san rai mutayaqqid ya zamanto fadakakke fadakakke ba wanda yake mughaffal ba Hmm? ba wanda yake daga ya zo ya ga zahirul hal sai ce a ah, ai wani mutumin kirki ne ba ka gani yadda yake sallah da sunna malam hajjar tul istiraha yake hmm? Hmm? to wannan babu ta yarda eh mana ai wani wani zai wani yartar da kan cewa hatta ƙanana kananan abubuwa ƙanana kananan abubuwa da su baya baya to sai a ce masa a wannan ba irin wannan ake so lazim ya zama ta mutayaqqin la yaqtaru bi hal zahiri da ake masa wannan ba zai roƙe shi ba sai ya tsaya ya auna shi sani ake samu wanda suke magana a cikin ilmin rijal din zaka ga sun cewa sai sun sai sun je sun tambayi rawi sun jaraba shi sun jaraba shi kamar yadda Aisha radiyallahu anha da ah, ta ji sai Abdullahi dan Amr bin al-As ya ruwaito hadithin raf'ul ilm bayan shekara daya da ta ganshi yana wafi ta tura masu wani jeje ka tambaye shi hadithin rafa ilm da ya faɗa ce cewa ma za da alayin harfan wala kasu don da tabbatar da cewa har yanzu wato yana nan to haka ya kamata mai magana a kan ruwa ta kasance ya zama to ta yadda. fala ya jarhu man afrata fihi ah, ba za a karbi wato a suka na wanda yake ya wuce iyaka ya wuce iyaka a cikin suka din ba man afrata fihi ad-damir ya'udu ila al-jarh yani man afrata fil jarh ba za a karbi jarhin sa ba فجرح بما لا يقتضي رد الحديث ya zamanto ya soki rawi da abinda da yake baya kaiwa ya zuwa ga raddin hadisin al-muhaddith Hmm? ya kawo wata sifa wanda yake ba ruwanta da raddin hadithinsa hmm? ba ruwanta da raddin hadith amma ya sukan rawi akan wannan sifa din yani labudda ya zama kama la yuqbal tazkiyatu man akhadha bi mujarrad adh-dhahir kamar yadda ba a karban tazkiyar wanda ya riko da mujarrad adh-dhahir zahiri fa atlaka taskiya yayin taskiya yace ai al-aslu fil muslim al-adala saboda ka salaman salama kowa musulmi ne alhamdulillah wannan fika ne to a nan wajen wannan alhafiz ibn hajar yana ishara ya zuwa ga ka'ida guda biyu ka'ida guda biyu ya ambata a nan wajen na farko kan cewar ya yi magana akan dole taskiya dole aljar wa ta'dil ya zamanto wanda zai yi ya sifantu da sifar adala da yaqaba ya zama zamanto ya sifantu da sifar wanda suka cancanta su magana a aljarh wa adi. sannan na biyu ya itibari da waɗanda suke ifrafi da wanda suke tafrid wato wannan shine ake cewa al-i'tibar bi manahiji a ilmatil jarh wa ta'dil ka'ida ce kula da manhajin a'immatul jarh wa ta'dil an kasa malaman jarh wa ta'dil kamar yadda zamu gani muka zo karanta muzakkira a ita dawabit cewa malaman jarh wa ta'dil an kasa su kashi uku akwai almuta'annitun ko kuma almutashaddidun wanda da dan kankanin kuskure halas rawi a wajen su ba za ta umari waya turuk zai zama dan kankanin abin nan kuskure idan yi bi adna jar يقصفون الراوي akwai kuma almutasahilu masu sassauci mashil hal al'asali mashil hal sannan kuma almu'tadilu wanda suke tsaka-tsaki to a kowace tsabaka daga cikin tsabakar malaman jarhuwar ta'adil to ka rinka duba ka gani idan ka samu jarhuwar ta'adil din ka duba ga manhaj din kaga kamar a tabakar a tabakar malaman su imam ahmad akwai yahya ibn sa'id al-qattan shi wannan hmm, mutashaddid hmm, za ka gani a cikin tafan jarhuwar ta'ajil wani lokaci rawi wanda yake kowa ya ce masa tikani sai ka ji yahya ibn yahya al-qattan yana cewa la yurwa hanu sai ka ga malamai wanda suka san ilimin sun ce wa hadha min ta'annutihi ya daga cikin wato tsananin sa da yake akwai Abdurrahman ibn Mahdi shi kuwa mu'tadil ne amma ban ga wani wanda aka ce masa mutasahil bane a wannan tabaka sanan tabakar malaman su Imam Ahmad Yahya ibn Ma'in mutashaddid wa Imam Ahmad mu'tadil a tabakar almajiransu su imam al-bukhari abu hatim razi mutashaddid al-bukhari da abu zur'at razi mu'tadid tirmidhi mutasahib sana tabaka almajiran su addar qutni mu'tadid Allah ibn hibban mutasahil fi at-tawfiq في الجرح ya hada dubin in yazo zai suka to mutashaddid hmm. mutashaddid ne amma in yazo zai tawfiq shirhan al-asl fi muslim al to wannan ka'ida ita ita al ibn hajar ya ishara gare ta nan wa qala zahabi al-imam abu abdullahi az-zahabi shamsuddin rahmatullahi alayhi yace wa huwa min ahli al-istiqra'i tam fi naqd ar-rijal haja al ibn hajar shi kansa yake faɗa wannan sifar ga zahabi yace yana daga cikin ma'abuta istiqra wato bin diddigi gaba daya cikakke at-tam fi naqd ar-rijal a wajen naqd ar-rijal wajen auna su wajen jarwar ta'dil al-istiqra abinda ake nufin al-istiqra shine tatabbu al-juz'iyat dai dai dai dai wato kenan duk wani rawun hadith ya san shi kuma ya san magana a kansa jarhan wata ya yace lam yajtami ithnani min ulama'i hada ash-sha'n qat ala tawfiqi da'ifin wa ala tad'ifi fiƙa ba a taɓa samun mutane guda biyu daga cikin malaman wannan fanni ba sun haɗu ala tawfiqi da'if a samu rayuwar da yake da'ifi ne su kuma duk su biyu sara akan cewa fiƙa ne wala ala ta thiqa ko kuma thiqa ne su hadu akan cewa da'ifi ma'ana gaskiya ba ta fita daga cikin magana. idan rawin ba thiqa bane wani ce thiqa ne to sai ka samu wani yace da'ifi to da haka ba zai dan haka wannan magana ce akan cewar ka karɓi maganar wa'annan malamai hmm, da da da hakkinta bi bai faɗi wannan magana ba juzafan haka shi yasa al-hafiz ibn hajar yace wa huwa min ahli al-istiqra'i tam yani in ya faɗi wannan yani bina'an ala al-ibtila wato saboda ya riga ya sani ya bibiye su ɗaya bayan ɗaya bai ga an taɓa samun hali irin haka ba wato ɗaya daga cikin hanyoyin ilimi kenan al-istiqra da kuma al-istinta al-istiqra shine ka tabbici juz'iyat juz'iyat sai ka yi zuwa ka idan ko kuma ka tawo daga sama kai wa ƙasa bisa ka'ida ta ɗaba ka'ida akan jusiya hmm? wanda shine shine hmm? da hanyoyin da hanyoyin al-istidlal al to shi zabi da istiqra'i ولهذا hmm? dan haka ne kana madhhabun nasa'i nasai an la yutraku an la rajulin hadithu rajul hatta yajtami'a al aljamia ala tarkihi kada a bar hadisin mutum har sai in gabaki ɗaya an yi ijma'i kan barin hadisin sa wato rawi bai zama to matruk ba sai gabaki ɗaya kowa ya haɗu akan cewa wannan ba za a ba za a karbe shi ba yasa al-hafiz ibn hajar yace man yutlaq fihi itlaq al-jarh walau lam yufassar wa lam yujad fihi tawfiqun li mu'tabar a wajen sai ce hada da'if hmm? duk kowa daga cikin malamai kawai yana cewa wannan da'if ne wannan ba a taɓa samun wani ya taɓa cewa amintacce ba ne to sai ce wannan da ifin to ga an yi ijma'i kan cewa ba za a karɓi hadisin sa وليحذر وليحذر وليحذر وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل mai magana a wannan fanni ya kiyayi sassauci a cikin aljarhuwar tadi ya kiyayi sassauci wato kada ya yi ta sahu fa innahu in addala wa ahadan bi ghairi tasabbut idan ya ji idan ya adaltar da mutum ɗaya ba tare da tasabbut ba tare da wato dalili ba kana kal musabbit hukman laysa bi sabit kamar mai tabbatar da hukunci ne da hukunci da hukunci da wanda bai tabbata ba fa yukhsha alayhi an yadkhula fi zumrati man rawa hadithan wa huwa yadhunnu annahu kadhib sai ya zamanto ana jin tsoron ya shiga cikin jama'ar da aka ce sun da jama'ar da suka ruwaito hadisi alhali suna tsammanin cewa ƙarya ne kuma ga abin da mai aka ce manzo mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man haddatha anni uh-huh, bi hadithi yura annahu kadhib wa huwa ahadul ne ko ahadul kadhibin an gani to wanda ya yi hukunci akan rawi ba tare da tasabbut ba ana tsiman tsoron shi ma zai shiga cikin wannan domin kamar kace ne wannan hadisinsa da ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam karbabbe ne ka hadisin da ake tsammanin ba daidai bane kai kuma ka zo ka yi ruwaito shi akan cewa ka masha shi daidai ne wa in jarraha bi ghairi taharruz bi ghairi taharruz idan kuma yayi jarhi yayi suka ba tare da ba tare da tsantseni ba aqdama ala ta'ani min muslimin bari ya ya gabatar da kansa wajen suka akan musulmi wanda yake bari hmm? bari'un min zalik wanda yake kubutacce daga wannan abin da ya tumce shi da shi wa wasmihi bi misani su kuma ya sifanta shi da alama mummuna ya masa mummunan alama yabqa alaihi aruhu abada wanda aibin wannan zai tabbata tare da shi har abada har abada ya zo ya sifanta ya ce ai wane ba'id ko kuma sayyi'ul hib shikenan har abada haka za a ita karantawa dan haka kenan nauyi ne ba kaɗan ba wal afatu tadkhulu fi hadha taratan min al wani lokaci laifin fi hadha a cikin wannan wato a cikin ya zama kan cewa kayi tasahul ko kayi ta'annut hmm? tadkhulu fi hadha taratan min al a wani lokaci tana shigowa ne saboda alhawa hawan nafs walgarabul gharad da mummunan nufi mugun nufi a cikin zuciya alhawa saboda kana ganin kan cewar ba a ra'ayinka yake ba ba a mazhabarka yake ba hmm? saboda haka ka ka bakanta kamar yadda aka samu waɗansu daga cikin masu magana a cikin ilmin a cikin aljar wa ta'dil saboda ra'ayin saboda aqidarsu in suka tashi magana akan wanda ya saba mu aqidarsu ba sa adalci hmm? kamar abu ishaq al-jawzajani mai ahwalul rijal yana da littafi a ilmin rijal yana da cikin wanda ake karban maganarsa a cikin ilmul jarh wa ta'dil amma in ya tashi magana akan ahlul kufa saboda shi yana yana karkata ya zuwa ga ra'ayin nasib an in ya tashi magana akan ahlul kufa saboda tashayyu hmm, sai ga gabaki daya nuna ma makareta ne hatta irin manya-manyan masu riwaya irin su a amashi da kyale su ya fara yana fara nuna raunin su saboda mai saboda ifrat ɗinsa wajen tafrid da ifrat da yake yi wajen raddin shi'anci wa kalamul mutaqaddimin salimun min hadha ghaliban maganar magabata babu wannan galiban amma shi ma fil galib shi ma fil galib inda ba ma'asumai bane wa taratan min al mukhalafati fil aqaid wani lokaci saboda mukhalafa ne a wajen aqida to wannan ita ce maganar al da ni za ta shigo amma wancan saboda al-hawa wal gharad al wannan najir zaka same shi a cikin al wa huwa mawjudun kaseeran qadiman wa shi wannan na istilaf a qa'id mawjudun yana nan qadiman wa hadithan a cikin magabata din ma da kuma ne yanzu <laughs> wala yanbaghi itlaqul jarh bidhalik baya halatta bai kamata ba a rinka yin a rinka sakin suka binan wato saboda wannan sabani na aqida faqad qaddamna tahqiq hal fil amali bi riwayatil mubtadi'a mun yi bayanin magana wadda ke ta gaskiya in hmm, akan riwaya da wajen al ba duk mutum yana da bid'a bane za a yi raddin riwayar ba haka kamata kuma wata ka'ida da ya kamata wato mu kula a nan wajen wajen